sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 13 ga watan Janairun shekarar 2023 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya. To Mahmud rasha ta faɗi yau juma'a cewa ta kwace garin solidar mai arzikin ma'adanai a ƙasar ukraine da daren jiya bayan wani ƙazamin yaƙi hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗi cewa a daina amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a india saboda suna kashe yara sannan yau ake zaben shugaban ƙasar czech inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani rikakken dan boko ke sahun gaba a wani kankan kan din da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu kanin labaran duniyar kenan a najeriya yayin da ake ci gaba da tunkarar babban zaɓe ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari a kasar sun shirya taron faɗakar da 'yan takarar mukamin gwamnan kano kan mahangar addinin musulunci a shugabanci da jagorancin jama'a kuma kai za a tambaye ka kai al'umma suka zaba a matsayin gwamna kuma kai ne wanda kake a mai kula da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya don haka dole ka dinga sa ido a jamhuriyar Nijar ko an kaddamar da aikin rusa gidajen tsaffin ma'aikatan kamfanin Cominac wanda ya dakatar da ayyukansu bayan share tsawon shekaru 40 yana haƙar ma'adinin uranium. gida bakku so ba kashe ba sa wanga gida da aka rushe yanzu nan daga nan har karshe ya kai mutum da koi da iyali sun kai mutum hamsin mutane ke kwasa kayan su za ku ji abin da hukumomin Nijar din ke cewa za kuma mu leƙa Ghana domin jin cece kucen da ake yi bayan da aka kori wasu ɗalibai takwas a makaranta bisa zargin sun ci zarafin shugaba na Akufa Ado a wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta za kuma mu kawo muku shirin duniyar amurka da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum da fatan abun da lafiya ga labaran. Rasha ta faɗi yau Juma'a cewa ta ƙwace garin solidar mai arzikin ma'adinai a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce da daren jiya Alhamis aka ƙwace solidar. Ukraine dai bata ce komai kan wannan ikirarin Rasha na baya-bayan nan ba. An kwashe watanni ana gwabza yaƙi a solidar. kuma duka bangarorin biyu sun sha yin ikirarin kwace iko da wurin a lokuta daban-daban mataimakiyar ministan tsaron ukraine hanna maliyar jiya alhamis ta ce an tafka kazamin yaƙi a solidar to amma sojojin ukraine na nuna turjiya a wannan yanayin kuma ministan tsaron ukraine oleksiy lexikov ya gaya ma bbc cewa ukraine memba ce ta kungiyar neto a kaikaice a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce da alamar sashin da ke kera makaman yaƙi ma rasha ya shiga amfani da fursunoni a matsayin ma'aikata don ya iya samar da adadin makaman da ake bukata a wannan lokaci na yaƙi ma'aikatar ta ce hakan ne a bayaninta na harkokin tsaro na baya-bayan nan a yau juma'a kan halin da ake ciki game da mamaye ukraine da rasha ta yi a watan nuwamban shekara ta 2022 a cewar rahoton wanda aka buga a kafar twitter kamfanin urel galazon a uvz kamfani mafi girma da ke kera tankokin yaƙi a rasha ya gaya ma manema labarai cewa zai ɗau fursunoni 250 aiki bayan ganawa da ɓangaren shari'ar tarayyar ƙasar fsin rasha na daɗa wato na da daɗaɗɗen tarihin amfani da fursunoni kuma a shekara ta dubi da goma sha bakwai an sake ayyana amfani da aikin karfi a matsayin wani bangare na hukuncin manyan laifuka a rasha a cewar ma'aikatar tsaron ta burtaniya hukumar lafiya ta duniya da who ta yi wato ta yi wani shela ta gargadi kan amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a indiya da ake ɗorawa alhakin mutuwar yara akalla ashirin a ƙasar uzbekistan WHO ta ce magungunan waɗanda kamfanin Marion BioNTech na India ke yi ba su da inganci kuma kamfanin ya kasa bayar da tabbacin rashin hadarinsu da kuma ingancinsu gargaɗin wanda aka yi tun ranar laraba na zuwa ne bayan da hukumomi a uzbekistan suka ce a watan jiya yara akalla ashirin sun mutu bayan da suka sha wani maganin tari mai suna dog one max wanda kamfanin ke yi daga bisani dai ma'aikatar lafiyar kasar india ta dakatar da kamfanin daga yin magunguna kuma uzbekistan ta hana shigowa da kuma sayar da maganin na doc one max to an jima ibrahim zai dawo da karashin labaran duniyar amma kafin nan yayin da ake ci gaba da tunkarar babban zaɓe a najeriya ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari a ƙasar sun shirya taron faɗakar da 'yan takarar gwamnan kano kan mahangar addinin musulunci a shugabanci da jagorancin jama'a inda aka fayyace matsayin amana da girman alkawari daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kori ya aiko mana a yayin taron irinsa na farko wanda ya kunshi dattawa da matasa mata da maza da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa shehunan malaman sun gabatar da bayanai masu zurfi kan batutuwan da suka shafi shugabanci a musulunci da kuma nuna wa 'yan takarar nauyin da ke tattale da shugabancin al'umma sheikh muhammad nur khalid da ke zaman daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa da ke abuja ya ce bai kamata shugabanni su rinka amincewa da mutanen da suke nadawa a kujerun mulki ba. Idan ka nada mutum ka nada shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci musamman ma ga shi damar da ka ba shi da bai same ta ba. Da ba kwamishina ba ne ka nada shi kwamishina yanzu. da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa sannan bukatu sun yawa a kan shi yana iya canjawa a kowane lokaci kuma kai za a tambaye ka kai al'umma suka zaɓa a matsayin gwamna kuma kai ne wanda kake mai kula da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya don haka dole ka dinga sa ido kana nuna baka yadda da shi ba sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne. kwamarar kabiru sa'idu dakata daraktan kungiyar kaja mai rajin shugabanci na gari da tabbatar da daidaito da kuma riƙon amanar jama'a ya fayyace makasudin shirya taron. kamar yadda kowa ya sani a addinin musulunci babu wani abu da ya bari tsarin gudanar da mulki ta yadda za wa mutane adalci yana nan kunshi a cikin tanade-tanaden addini amma sau da yawa ba a fiye irin wannan ganawa ba sai dai a tara 'yan takarkaru a yi muhawara ko da mutum idan ya samu mulki ina tabbatar maka da cewa irin wannan nasiha za ta iya tasiri a ransa domin zai tuna cewa an ce mini kaza mai kyau ne in yi shi an ce mini kaza mara kyau ne na guje shi. 'Yan takarar jam'iyyun PRP da LP da kuma NNPP wato Salu Tanko ya kasai da injiniya Bashir Ai Bashir da kuma Abba Kabir Yusuf ne suka halarci taron. Mun karu matuka kuma mun Allah yadda da abubuwan da suka faɗa mun ɗauke su kuma za mu yi aiki. Mun ji abubuwa da dama wasu mun san su wasu kuma yanzu muka ji su kuma mana fatan allah ubangiji ya bamu nasara mun samu nasara kuma waɗannan nasihohi da muka same su insha allahu ya karfafe mu ya riko da hannunmu yadda za mu aiwatar da wannan mulki cikin adalci a wato gaskiya yau na ji daɗi matuka taro wanda yake an yi shi tsakani da allah don kuma taimakon al'umma a jihar kano tsakanin 'yan siyasa da malamai da sarakuna da sauransu irin wannan taro da aka yi yau ba. A yin ganawar mahalarta taron sun yi tambayoyi ga 'yan takarar da ma neman ƙarin haske daga malaman da suka gabatar da lacca da nasiha baya ga nanata mahimmancin baiwa kamfanonin gida kwangilar gwamnati bayan an kama madafin iko da kuma samar da yanayi mai kyau ga makomar rayuwar mata da yara. mahalarta taron sun bukaci duk wanda ya nasara a cikin 'yan takarar ya kula da kyautata rayuwar al'umma gaba ɗaya. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya To Mahmud yau jama'a ake zaben shugaban kasar cek inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani rikakken dan boko ke sahun gaba a wani kankan kan din da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu. wanda ya yi nasara zai maye gurbin melo zeman wani daɗaɗɗen ɗan siyasa mai faɗa a ji bayan da zamaninsa wanda a lokacin ne ƙasar ta samu shugabancin ƙungiyar tarayyar turai eu a shekara ta biyu yayin da kuma ake tafka yaƙi a ukraine wanda ya yi nasara ɗin ila yau zai fuskanci matsalar da ba a taɓa gani ba a na tsadar kaya a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar turai mai mutane miliyan goma da rabi da kuma gibi a yawan kudaden da ake kashewa kan aiki ma jama'a wanda hakan kuma ke da alaka da yakin ukraine muddin babu wani ɗan takarar da ya samu kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un wanda zai yi wuya manyan 'yan takara biyu za su je zagaye na biyu wanda za a yi a ranakun 27 da 28 ga watan na janairu ƙasar japan na shirin fara kwarara tan sama da miliyan ɗaya na tsaftataccen ruwa daga galabaitacciyar tashar nukiliyar Fukushima ɗin nan zuwa cikin teku a wannan shekarar a cewar wani babban jami'in gwamnati a yau dinnan jima'a hukumar kula da harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IEAE e, ta amince da wannan shirin to amma duka da haka gwamnati za ta jira wani cikakken rahoto daga hukumar ta IAEA e kafin ta fara sake ruwan. a cewar babban sakataren gwamnati hirokazu masuno ga manema labarai na'urorin sanyaya tashar sun wajiga bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta ƙarƙashin teku ta haddasa ambaliyar tsunami a shekara ta goma sha ɗaya wadda ta kai ga haɗarin nukiliya mafi muni tun bayan na chernobyl. a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar an kaddamar da aikin rusa gidajen tsaffin ma'aikatan kamfanin Cominac wanda ya dakatar da ayyukansu bayan share tsawon shekaru 40 yana haƙar ma'adinin uranium a garin Arlit na jihar Agadez da ke arewacin Nijar. Karkashin wannan tsari akalla gidaje 243 ne za a rusa inda tsaffin ma'aikata masu yawa za su rasa su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadas. tun bayan sanar da rufe kamfanin haƙar karfe uranium na comnac bisa dalilai na rashin cinikin karfa a kasuwannin duniya kamfanin ya yi alkawalin mika gidajen da tsofaffin ma'aikata suka yi rayuwa a ciki sai dai gwamnati ta kaddamar da rusa gidajen abin da sai ya dubban tsofaffin ma'aikata da iyalansu a cikin mawuyacin hali saura cikin rayuwa mun musu aiki shekara da shekaru sun zo sun walakanta mu mazan mu radiation kashe gida bakku so ba kashe ba sa wanga gida da aka rushe yanzu nan daga nan har ƙarshe ya kai mutum da addakwai da iyali sun kai mutum hamsin mutane ke kwasa kayan su wasu ma san ina ba za su da kayan da iyali cikin walakanci aka rushe mana gida muna zaune ba a yi adalcin mu ba a yi komi ba shi ba mu ma a kwana azabtar kai kwana. mutum ne yana cikin gida ba ya da labarin tun dare sai ya ji ana gina kayan shi bai hudda ba sai ya ji kasa na zubo mishi cikin iyali wannan abun bai yi ba haka ne kungiyar tsofaffin ma'aikatan da ta sha maka kamfanin a gaban kotu kan baiwa tsofaffin ma'aikata gidajen ta bayyana rashin jin daɗin ta abdu galadima shine shugaban kungiyar tsofaffin ma'aikata na kwamnak. wallahi ba majin daɗin abubuwan da ake an ka samu musu wallahi abin nan bai da kyau ko kaɗan mun rasa za mu dafa yi muke gwamnatin mun taba shi kwamina mun taba su mun rasa abin da ke mu daɗi ke na kayan ki kin ba mutanen nan gida kuma ki kasa yanda zaki ki su gidajen su don kenan wannan mutanen tsaye ma'aikata ne na kuma kenan kamata a kare su da su da iyalansu. Hukumomi sun bayyana cewa a jimilce gidaje 243 ne aka rusa daga cikin gidaje fiye da dubu bayan da wani kwamitin ya ba da umarnin rusa gidajen. Abdurrahman Mauli magajin garin Arlit. Ita dai kwamina kusan da tarihi. Yan tarihi duk abin da ta yi ke da kamar gida haka ta miƙa ma gwamnati shi. Ita dai kwamina ke gidajen da ke gare sun kusa kai dubu biyu. A cikin wannan gidajen 243 karya su za a yi. tunda mutane abin da za su ganewa a cikin gida dubu biyu an an fidda ɗari biyu da arba'in da uku aka da su mutane su san da cewa ba banza ba ne sai da muka diba muka ga wannan gidajen bai yiwuwa ne mu yi amfani da su wannan gidajen an karya su ne da umarnin kwamite national wanda ke jagorancin abin da muke cewa rds gwamnatin nijar dai ta kafa wani sabon kwamiti na ƙwararru don ganin komi a tsanaki ta yadda ba za a samu wata matsala ba hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar ta hukumar da ke kula da harkar ilimi a ghana ges ta kori wasu dalibai takwas da ke makarantar sakandaren ciyana ta yankin gabas a kasar saboda ta samu su da laifin cin zarafin shugaban kasar wato nana ado danko a kufa ado a cikin wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta sai dai ɗaliban sun sake yin wani bidiyon inda suke neman afuwa ga rahoton hawa abdulkarim daga accra Muna ba wa shugaban ƙasa, shugaban makarantu, hukumar ilimi da sauran 'yan ƙasar Ghana. Muna ba ku hakuri da bidiyon da muka yi da yake yawo. Ba da nufin haka muka yi ba, wasa ne na yara. Matakin da hukumar ilimi ta yi na koran ɗalibai takwas da ake zarge da zagin shugaban kasar ghana dai ya janyo cece kuce a fadin kasar musamman a shafukan sada zumunta inda mafi yawancin al'ummar kasar ghana ke bayyana hukuncin da abu mai tsanani gidauniyar kare hakkin yara na kasa da kasa ta yi allah wadar da koran ɗaliban inda ta bukaci hukumar kula da ilimi ta ghana da ta duba muhimmancin karatun yaran duk da cewar bata goyi bayan abin da suka yi ba ɗaya daga cikin ɗalibai takwas da aka kora wadda muka zanta da ita hamidu huzaima Dabu ta ce. Muna kuka gaban darakta da mataimakinsa har da shugaban makarantarmu amma ba su kula mu ba kawai sun ce mu sake yin bidiyo mu ba da hakuri wadda shi muka fara yi ni dai ina ba da hakuri su ji tausayin mu saura wasu yan watanni mu gama makarantar secondary su kyale mu mu koma aji ko da akan wata yarjejeniya za mu yi domin a kyale mu mu rubuta jarrabawan ƙarshe mu yi damar yin hakan. marasa rinjaye a majalisar dokokin ghana sun kira matakin a matsayin wani hukunci mai tsanani da zai iya kawo cikas ga goben ɗalibar inda suka yi kira ga hukumar ilimi da ta gaggauta janye hukuncinta sai dai kungiyar ɗaliban ghana a wata sanarwa da ta fitar ta ce matakin da hukumar ilimi ta ɗauka na korar ɗaliban kan halin da suke ciki abu ne mai lalata da kuma karya ka'idojin gyara a hukunci malam isa mudassir mai shari'a kan ilimi ya ce wannan ba tabi ɗabi'ar yaran ba ne amma hukunci ya yi tsanani. Mu a kasar mu Ghana al'adun gargajiyan da ake da shi cikin wannan kasa mai albarka al'adun mu dukka yana nuni zuwa ga biyayya yana nuni zuwa ga yara tarbiya mai kyau da yake suna ganin girman kowane babba in aka zo addinance kuma addinai guda uku da ke wannan kasa dukkanin wa'annan addinai suna karantar da biyayya da ladabi matuka to amma dai wayannan yara sun aikata laifi babba hukuncin da aka musu shin hukuncin ya dace da su to wannan hukuncin da aka yi da wannan yara gaskiya da wani mahanga ne sai a ce wannan hukunci ya dace da su kai wannan hukunci ma ya musu kaɗan to amma sha a duba yaran makaranta ne ba kare musu tarbiyya ba ana nan ana fama da musu tarbiyya shugaban kasar ghana nana ado dankwa akufu ado a safiyar ya fitar da wasiƙa da yake nuna cewar ya bukaci a hukunta ɗaliban ba a kore su daga makarantun ba hawa abdulkarim da amurka daga accra ghana Tokuna kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirin na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. talata da ta gabata ne aka gudanar da bikin karrama jarumai da sauran masu ruwa da tsaki a fannin shirya fina-finai a nan amurka wanda ake kira golden globes wanda kuma aka yi shi a karo na 80 yau batun da zamu tattauna kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalu madalla To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin. A ranar Talata da ta gabata ne aka gudanar da bikin karrama jarumai da sauran masu ruwa da tsaki a harkar shirya fina-finai a Amurka wanda ake kira Golden Globes, wanda kuma aka yi a karo na tamanin a Jack, California da ke nan Amurka. Mai shirya fina-finai Steven Spielberg na ɗaya daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a bikin na Golden Globes da ke karrama masu ruwa da tsaki a harkar shirya fina-finai. spielberg wanda ya shirya fina-finan jaws schindler's list da seven private ryan ya lashe lambar yabo ta darakta da ya fi iya aiki da fim ɗinsa na the fablemans Nobody really knows who we are until we're courageous enough to tell everyone who we are and I spent a lot of time. Spielberg kenan yake cewa babu wanda ya san ko mu suwaye har sai mun jajirce mun faɗa wa mutane mu suwane ne na kwashe tsawon lokaci ina tunanin yaushe zan ba da labari na. Wannan ita ce lambar yabo ta uku ta Golden Globes da Spielberg mai shekaru 76 ya lashe. A baya ya taɓa lashewa da fim ɗinsa na Schindler's List da kuma fim ɗin Seven Private Ryan. A ɗaya gefen kuma darakta Martin McDonagh ya lashe lambar yabo ta wanda ya rubuta labari mafi inganci yayin da colin farrell ya lashe lambar yabo ta jarumin da ya fi fice a fannin wasannin barkwanci a fannin jarumin da ya fi fice a wasan drama kuwa austin butler ne ya lashe lambar yabo saboda rawar da ya taka a fim ɗin fitaccen mawaki elvis ita kuwa kate blanchett ta lashe kyautar jarumar da ta fi iya wasan kwaikwayo da fim ɗinta na ta yayin wannan biki na golden globes jaruma angela bassett ta kafa tarihi inda ta zama ta farko daga kamfanin shirya fina-finai na marvel da ta lashe lambar rebo ta golden globes da fim din na black panther wakanda forever weeping may come in the evening but joy comes in the morning jaruma angela basa kenan take cewa ta yiwu ka sha kuka da daddare amma kuma ka waye gari da farin ciki mun faro wannan tafiya ne da nuna kauna inda muka yi ta faɗi tashi a tare With love, we mourned, we, we loved, we healed. Ita kuwa ke hukwan, ita ta lashe jaruma da tafi iya marawa babbar jaruma baya, inda ta samu kyauta da fim ɗin Everything Everywhere All at Once. More than 30 years later. Wanda ce bayan sama da shekaru talatin, wasu mutane biyu sun tuna da ni. yarinyar nan karama inda suka sake bani wata dama don na nuna hazaƙata. And they gave me an opportunity to try again. baya ga haka an karrama jarumi eddie murphy da lambar yabo ta cecil b demille wannan dai shine karo na tamanin da ake gudanar da wannan biki na golden globes wanda akan yi shi shekara-shekara a nan amurka to kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ke cewa mu kasance lafiya. kamar da yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To sakon farko ya fito ne daga Mahmud Salihu auren na moda a jihar Zamfara wanda ya ce tabbas akwai matukar damuwa bisa halin taɓarɓarewar tsaro da yankuna da dama na yankin arewa ke ciki. Matukar hukumomi ba su yi da gaske ba to akwai yiwuwar a kasa gudanar da zaɓuka waɗannan yankuna. sai dai mu ce allah ya mana maganin duk abin da ya fi mu sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga baban mamman bande da ali sarkin yakin nima da tasiri unguwar tudu waɗanda suka ce salam voa hausa ƙarin kuɗin kiran wayar salula da kamfanonin sadarwa a nijar ke shirin yi daga ranar sha bakwai ga watan janairu abin damuwa ne matuka duba da halin da ake ciki na matsin rayuwa da fatar gwamnatin ƙasar nijar za ta taka musu birki. sai kuma sakon umar alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce fatan alheri ga voa hausa haƙƙin mata da ke ci gaba da fuskantar koma baya a ƙasashen yankin tekun fasha tabbas babban ƙalubale ne ga hukumomin duniya da ke kare haƙƙin mata sai kuma saƙon shehu adamu rije wanda ce ƙara wa'adin daina karɓar katin zaɓe da inec ta a najeriya hakan yana da kyau saboda haka muna fata duk wanda bai karba ba zai yi hanzari ya je ya karba tun lokaci bai kure ba domin a ranar zaɓe katin zaɓe ya fi kuɗi muhimmanci ga mai yin zaɓe sai kuma sakon abdullahi doron baga wanda ce da fatan hukumar zaben inec ta najeriya za ta adalci wajen shirya ingantaccen zaɓe wanda zai samu karɓuwa a ciki da wajen najeriya allah ya zaɓa mana shugabanni masu nagarta sai sakon kabiru abubakar bulan yaƙi da baffa haruna bajoga waɗanda suka ce tsawaita wa'adin karɓar katin zaɓe da hukumar zaɓen najeriya ta inec ta yi hakan ya yi daidai da fatan waɗanda ba su karɓa ba za su yi amfani da lokacin da aka ƙara don su je ofishoshin zaɓen da ke kusa da su saboda karɓar nasu katinan. Kana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan sako. An ta don don kanjamau zan zanto kaucewa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa. sauran jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san a zanto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa yanzu kuma ga ibrahim ya dauda labaran duniya a takaice To a takaicen Rasha ta faɗi yau jama'a cewa ta kwace garin solidar mai arzikin ma'adinai a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce da daren jiya Alhamis aka kwace solidar. Ukraine dai bata ce komai kan wannan ikirarin Rasha na baya-bayan nan ba. An kwashe watanni ana gwabza yaƙi a solidar kuma duka bangarorin biyu sun sha yin ikirarin kwace iko da wurin a lokuta daban-daban. a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce da alamar sashen da ke kera makaman yaƙi ma rasha ya shiga amfani da fursunoni a matsayin ma'aikata don ya iya samar da adadin makaman da ake bukata a wannan lokaci na yaƙi ma'aikatar ta ce hakan ne a bayaninta na harkokin tsaro na baya-bayan nan a yau dinnan jima'a kan halin da ake ciki game da mamayar ukraine da rasha ta yi. hukumar lafiya ta duniya who ta yi wata shela ta gargadi kan amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a india da ke ake ɗorawa alhakin mutuwar yara akalla ashirin a ƙasar uzbekistan who ta ce magungunan waɗanda kamfanin marion biotech na india ke yi ba su da inganci yau juma'a ake zaben shugaban ƙasar cek. yadda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani rikakken dan boko ke sahun gaba a wani kankan din da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu wanda ya yi nasara zai maye gurbin milos zaman wani daɗaɗɗen ɗan siyasa mai faɗa a ji bayan zamaninsa wanda a lokacin ne ƙasar ta samu shugabancin kungiyar tarayyar turai iyu e a shekara ta biyu yayin da kuma ake tafka yaƙi a ukraine kasar japan na shirin fara kwarara tan sama da miliyan ɗaya na tsabtataccen ruwa daga galabaitacciyar tashar nukiliyar fukushima dinnan zuwa cikin teku a wannan shekarar a cewar wani babban jami'in gwamnati yau dinnan juma'a masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin da Allah kai inda za ku ji dambarwar siyasar da ta barke a jamhuriyar Nijar a tsakanin 'yan adawa da masu mulki bayan da shugaban jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman ya baiwa matarsa mukamin sakatariya ofishinsa na tsohon shugaban kasa. Kafin nan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gershon da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu ne yau ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.